magana karatu alhaji aini tun da ya gama yar wannan guntuwan makaranta na ji abin da na ji a jikina na fito daga wannan ya sauki gaskiya ba zan iya ba saboda tsarabe tsaraben ta yayi yawa ikon Allah mm. ikon Allah abu ya riga yanzu ya zama kudi mm. to ina na gansu haka ne haka ne to to to na fahimci ka amma abin da nake so yanzu ka yi kwantar da hankalinka ni kawai na ɗauki nauyin shi ne ji ci gaba da karatunsa to ai alhaji ba wai na rena ba ko kuma ni tunani na da yake tsarfa ba kariya take wa yau a ce wannan gobe wannan jibu wannan to shi nake jin tsoro to ai shine ma na daukar nauyin shi ne ma na daukar nauyin ai gaba daya in Allah ya yarda ai daga nan har girmansa duk abin da ya kamata yi wanda ya shafi karatu ai wannan ba wani abu ba ina yi ne Allah da alheri Allah wani ya kamata yi wanda shafa harkar karatu da yana to wannan kuma to mu mu mu yanzu kamar mu yanzu da ran da lafiyar mu Allah ya bamu dama idan mu taimaka ba ko ne kawai ka ga yara ku sana kai kuma karanta da kuna wasa ku kuma ka sawa kayanka ke zo ki mutu Ah, kullum mun je makaranta da abu na yamma sabo ba ki fahimtar aiki a kan kusan fara jaraba kya ko da ku kwata-kwata ban gane amma yanzu ka zo kai min bayani yanzu eh. sai na ga abin ma gaba ɗaya na da sauki shi ka gane karatu kawai abin da ke so na ci kawai ka nace yau idan ma zuwa ne ni gaya maka nace ka yi kaza ga yanda yake ga yanda yake ka ko gane ne daga gaban ka kuma gida ka zura ta kadda ido sai ka gano kuma sai ka ma shi da kuma ne to yanzu ne tunda Allah ya sa na gane hmm. mu ajiye magana a gefe mu dawo wata magana da take yawan damuna zakiya ya mana mhm. ka dai gane mana kuma to ya za a yi yanzu a shigo da al'amura ba tare da in an samu matsala ba kuma dangantaka ta bashi to ne ba da bayan tashin hankali ba to ne kai in kai yana ganin a gurin kawai babban aiki ne barni to na barka a ah, yau tuni ai na san duk inda zan biyo hanya mai tsarki cikin kwanciyar hankali komai zai bayan samun ga maka daidai amma ba da sharadi eh, ni ma rabin nan ba wai saurara zan ba kwarai kwa ka ta kuni hayi <laughs> ma na yi na yaba kana ciki fatu wanda ya ba to ni ma bai ba ni ma bai ba da ni ta ce ni ga maka ai ni ma san ga ta komai zai tafi su ni ma ban ta sabilillahi zakiya ki ji mu wai wai tsakanin da Allah wai wai rabbi ati ba za ta iya gamin tana suna ba ni da ita baki da baki a cikin jama'a a kai ma a kai ma ka san baka gaskiya ka san da ne mutum ya kunya ya za a yi cikin haka mai ruwa na ni kawai ta gamin tana suna kawai in ji daɗi kawai shine ai Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah to hausa ba sun ce kowa ya ga zare zai ga wata ni kuma ga zare da na gani ban ga wata ba wata da to baya nan yana cikin library ya ji karatu ka san shi in exam sai ya lokacin exam sai to baya zama kawai kullum karatu ni ma can nake kokarin je samu karatu mm, ne da mai gido gane me yake faruwa ne a yi mata titi a gwara da ne mata haka me ya faru haka ku gaya mana me yake faruwa ai gaya in za ku faɗa gaskiya ko faɗa gaskiya ne na wani abu wata yarinya ce wata banza yarinya wai mana tare wata zo wani za ta gaya wai tana son na jib na kikkita ta na gaya mata ba da cin fuska kawai ya zama shi bayan wannan gaskiya bayan wannan kuma sai a janye min ke kai ka gidan lamarin da lamarin ta shi ka kai ka zo za ka zo na ji a bayan ka jan adin da ba ka ji mana wallahi da rabiatu ji mana rufe nake gani ta honi tattaki mu rayuwa. Da farka take wuya ya bana apul suna ya ban shan wuya ƙaunar ta a kullum ni ina yin karuwa. take faɗi dangin yau zan shiga damuwa dukannin ɗan mata da ke na yi garkuwa ta kunki dangin jin huwarai ka bana abar na domin shi masoyi muhammadu manzan ka bakin shi nake biyu a auren suna zan zamto ƙaruwa. kamar yake nake gani tahoni tattaki mu more rayuwa fitarka nake toni kaunarka nake gani komi tattaki mu more rayuwa ni abin da nake so ki gani mutumin nan ce miki aka yi an kula shi bai kula ba to menene kuma abin ta da hankali dan Allah da annabi amma dai ai ka san dole ne ya shi gaskiya ne na san kuma ta kuna da shi to amma eh, ya kamata ki fahimce na na ce miki shi din da aka zo gurinsa shi bai ma saurare ta ba to ni din ma banda Allah ya sa irin kaddarar hakan magana ta zo an dan yi saboda baki ya zama ki sani to ai ni ka gane ya bin na kasa gane kanshi da na yi can sai a ce min kaza na ya can sai a ce min kuma wani abin ne sai sa na yake wasu yan tunani wannan na ɗaya daga cikin matsalolin mata ji da jiyarwa aka jiyar da ku ko kuma zai ku kai ku ɗare ɗare ba tare da kun tabbatar da al'amari ba to kenan ya wuce wallahi kuma kin san abu na yi haka ne kawai domin dama mu jarraba ki mu ji shin san da kike masa ya kai so <laughs> ni dai labarin jin kama lemu <laughs> Allah harkar al'amari na rayuwa babu inda ba a tuguna hukwa kwa shi ne ni babban abu yanzu ke da makarantar nan kike a'a ba kwanan kina da zuwa kwana bakwai ke ba ka shan saba ba ah, ya ne to ni babban yanzu abin da ya daga hankali shi ne yanzu dai na rabi wallahi kaga kan mun zo taron ga maka sai kai akai mutuwa zai ta koma gida au ta nan ka biyo ka to mutanen nan ana tare da su ya kamata duk sanda aka ji ba a gansu ba sai a tambayi ba a siko kuwa lafiya eh, to ke ni fa na gano abin da ke baki gano ba <laughs> wai ce ma ban gane kan shiri ne <laughs> kaji ni ce ta da mutane fassara yau daga bayani to a kyale ka to ah. <laughs> gare dai da aka fassara ke to insha Allah ni zan yi ya kace Allah ya ga ita ma wannan da ciki annashuwata walwalata rayuwata ki dan dara mana ko ina ji daɗi sanyi sanyi a ta. kaga dan Allah dan Allah na ce ban nayi kai ne baka da abin ne bana jina ko ni ina da abin da zan yi ya ko ina riga na sani shi komai hankali ake bin sa wata sai labari wata haka za a kitta kake na ana ayyari kaga ni zan koma ciki dan kai baka da abin yi sai ka ga mu kana ji na ba dole ka ba ka koma to wani abin da ba ba haka ake yi a rayuwa eh? mutum zai ce ya nuna yana kaunar ki kuma shi ke zai cigaba ke kira kira kira kira kira kira masa wulakanci ba a yanki bane ya shi abba shi na gaya mishi tuntun ke kika ce masa shi musulmi shi ne hadda wani kaga ha ki zo zo zo mutane baki aikin ba za haka ake yi to wani biya miki in ma kin shi to kan ki kai ba dan wani bangare wani ne ki wulakanta aikin ba za kenan Muryar yanzu fatan mu ubangiji Allah ya tabbatar mana da wannan rana ka a ranar nan da zan ji a zuciyata to ai ke ke iyakacin ki farin ciki ni aka tare ai mutuwa ma ina jin zan mutuwa a to sai dai mu tafi tare <laughs> ai yanzu a duniyar nan ba na son abin da zai taba ka a duniyar nan abin da ya taba ka kamar ya taba ni Thank you. ai tun daga can nake gani sai faman fara da ke dole ba wasu an ce in ka gota to za ka ga zara to me zai hana akwai abin da ya fi fara a maye ko gaskiya gaskiya haka ne kasan ko a school din nan gaskiya ana ce ban haka saboda yadda soyayya ku take burge kowa a cikin school din nan ruwa mun sami abu wallahi tallahi to ubangiji Allah ya baka kamarta idan ka samu kamarta sai ka murmure malam ba ga yanda ni nake ta annu amma Allah ya baka ta gari

yanzu duk wayan nan abubuwan yanzu sun ɗan fara da kuma kasan shi an kalama da abin da yanzu ba kuma baki da ne wata ran sai ka ga ita ta zo tana duniya ne ta wani haka ne wa a yanayi ne na rayuwa gaskiya duk abin da ke a kuma kashi da wani abin shi ya fi a wata a ya yi wannan an ga abin da ke so idan har kana zuciya ka zuciya ne mai malam da ka wannan wace irin magana za ka zo ka faru shi kan da zuwa ce matsar abin da nake so kada ka taɓa saurara a kan san ne ka karfafa san ne na a cikin magana Allah ma da sai kawai da shi ko ba da da da mu wannan fa na fi fara ko kawai na wani abu ma da zai shafi wannan masu kawai dai abu yana da zama bukina ne amma a hankali na fara ganin take take to ba sai mu tata mu burki a yi ai na so da kama haka ai na so ko da ke ba nan amma na sai sa ta kata kata ba ke shi ke ba ko kada ka tabbata shi ne a wani wata waye waye yi masa abinci tare da ni din nan da yake zuwa da ni gudun mota ne a tunda ne bikin nan da haka ba da haka ba na haka amma ka jura abin yaki taho taho yaki gana taho yaki taho taho yaki gana taho yaki taho taho yaki gana abile ki zo ne labide ta sirfe a cikin gidan Gonna go down. Yana na ki aje mota manta ne na shigo ta layin baya kuma kawai sai daga ba duk ya zama bari kawai mun barka a wajen ta barin abin nan barin baki na nan zan koma gurin zan ya hakuri da Allah sai ce wani ya hakuri ya hakuri ya lafiya Allah ki gaishe ta da ji ya kake ki mai Allah Allah kake dubo mai zan su na zo ko kenan Allah Allah shikenan sai kin zo ya gode yana da kyau da to kai ma shi ka ansu na abokinka ni ina ruwana da wani abokinka to bari in gaya maka wani abu da kaji kana jina ni ko saurayin da nake so baya zuwa min ana ruwa ba kuma wanzu ba lokacin ruwa ne ana tsugar ruwa ka zo ne kuma ana

abin kayan nan ba a miliyan arba'in suka kuma nan ɗari a gaskiya riban miliyan da taimun kaɗan allah saka ƙara mu wani abu a ba miliyan shida hawa miliyan sha biyar za ka ba kwarai da gaske inda ya yi miliyan sha biyar za ka ba sai na fito sai na fito

na gode Allah kwa wannan handset ne wannan leta ce dan Allah dan annabi ki daure ki bashi ina so ki ma taimaka ki ki bashi hannu da hannu kin ji dan Allah nana mm-hmm. ke da shi dan Allah ki miƙa mai kin ji in Allah ya nagode amai mm-hmm. nagode dan Allah ki tabbata kin bashi ba ba problem nagode to ki anjima okay bye bye har yanzu ka su ka gane eh, wani tunani nake kamar fa na kusan gamu bakin zara ni ba nake tatsuniyar gizo ba ba za ta wuce koki ba wannan yarinya duk yadda aka yi so za ta yi ce tana son ka to ni kuma a ba da ne gaskiya fi sabilillahi in har ka je ka nemi yarinya nan ka ji cewar magana ce ta soyayya to ka tattara kai kifin ɗinta a side because dangantakar da ke tsakaninka da zakiya ita nake je maka saboda haka idan ka je in abin da take nufi da kai soyayya ce ko kuma wani abu da kaga ya saba shari'a ka san yanzu matan yanzu ba dukan ne suke da ainihin tsarin na tarbiyyar da kyau idan gaskiya bisa billahi ta zama maka da sabanin abin da ya cancanta in dai ba harka ce ta karuwa ba ta business to gaskiya ka tattara ka kwara saboda gaskiya kada a zo can ka duka kula ta ma duk ta taso ba komai zai iya faruwa wani abu zai biyo baya daga bisani a zo a yi abubuwa da ya to amma sai yanzu shi kenan idan misali ta zo ne da magana soyayya shi kenan kawai sai ni in ce ba na son kai tsaye a ta ce mutuncin misali eh abin nufi a nan shi ne ba kamar ka in ce kawai ka wulakanta ta ba to amma idan ta zo maka wani abu ka fuskanci hakan ne to dan tattara ka salibe ta hankali ba tare da ka ci zarafin ta ba ko wani abu da hikima ka rabu da ta lafiya ko kuwa da ne ba ta ba ba

tare da naka dan ki daɗe mai ya faru da yake ne ba abin da ya faru da ta kawai na kashe ne domin in tabbatar da abin da yake tunani gaskiya mana na kasa samun eh to sai shi ne kuma na same ka kana nufin ka tabbatar da umarnin da ka gani a takarda yi mana ai ni ranki daɗe ba ma wai waya kawai ba ke kanki zan so na yanki eh to za ka iya gani na amma lokaci bai yi ba sai dai zan iya gaya ka sunan mahaifina idan kana da bukata yanzu yana ina so sunan shi alhaji na allah mai kwa. eh alhaji na allah hello hello alhaji na allah mai kwan wannan ba dan ni ita ta neme ni ba ai wallahi kawai na san ta fi na قال لي والله هذا أمر عجيب